ba mamaki wannan yasa gwamnatocin ke duk abin da ya dace domin ganin cewa jama'a ba su kusanci samun wannan cutar ba Ɗaya daga cikin hanyoyin da ake samun cutar ko ya hada da cin naman daji da suka hada da gada gwaggon biri da biri wannan yasa gwamnati ta ba da umarni da dan cewa waɗannan dabbobin tukunna har na wani lokaci to da yake waɗannan dabbobin ba gida ake samun su ba akwai waɗanda a cikin al'umma su shine sana'ar su ashe wannan umarni bai musu daɗi ba domin ko kasuwar naman daji da ke kan babban titin Boro a cikin jihar Bayelsa yau ya zame hoto. Majiya kwakwara ta shaidawa murya Amurka cewa ga wanda ya san wannan wurin yau idan ya tafi abin sai ya bashi mamaki. Kasuwar da take kowane lokaci makil da dan mutum balle a ce ranar lahadi amma yau ta koma wayan daga masu saye zuwa masu sayarwa majiyar ma ta ce daga nesa kana iya lissafa adadin mutanen da ke cikin wannan kasuwar a garin ko fadan gwamnatin jihar oyo mata masu yadda wannan naman daji ne suka yi gangami zuwa ofishin gwamna karkashin jagorancin shugabansu hajiya riskat odemi suka ce sun zo wajen gwamnan ne domin ya yi wa allah da ma'aikinsa ya yi wani abu game da wannan sanarwa da ake ta yayatawa game da wannan cutar ta ebola sai dai sun yi rashin sa'a jami'an tsaro ba su basu sun iso dab da ofishin gwamnan ba har ma su sami damar ganin gwamnan su faɗa masa wannan batu nasu amma a nan jihar lagos a bisa binciken da murya amurka ta gudanar kuwa hatta masu sayar da nama a gashe wannan sanarwar ta cutar ebola ta shafe su domin ko na kwashe kwanaki yana tattara ra'ayin masu sayar da nama gasashe ba wanda na tambaya ya ce san barka kusan duk mai sayar da gasashen nama a nan birnin eko ya koka akan wannan cutar ta ebola ga dai kaɗan daga cikin waɗanda na zanta da su da abin da suke cewa. Sunana Muhammad Kamis Yakub. Kaga dai wannan abu wannan maganganun cutar Ebola nan da ake magana. Dududu bata kai wata ɗaya ba, amma yadda ka san shekara yi ana yi, an gama gargaje mu ga. Muna cikin matsalar wannan aka ce har ga Allah an bar su, to ba ya mu ma duk waɗanda suke kawai ko suke wasu ƙasashen yamma, a wannan abun na ganin zai iya sha. Sunana Lallami. Allah ya nufin zai same ka ya same ka amma tun da muke wannan sana'a ba wani na taɓa cewa wani nama yana kawo lalura ko wani abu mu taɓa yi ba eh, wannan karu. ba shakka wannan cutar ta ebola za ta tilasta da yawan mutane su yi ban kwana da naman daji ba ma lallai sai waɗanda ake cewa ana samun wannan cutar da gare su ba a kuma zai tilasta wasu masu wannan sana'ar ajiye wannan sana'ar domin ku an sai da masu saye ne za a shiga daji domin kamo waɗannan dabbobin ladan ibrahim aiwa murya amurka daga lagos a Nigeria.